a raina ni kuma ba na raina mutum kai ne mahaifin mamlas babu ke babu na shiga uku don allah abba ka bani ina son jabir wallahi karka hana ni jabir Sima Film Production ke gabatar da sabon shirin mai suna. Ka ji ranki a lafiya? Ko soyayya kika shiga ne? Eh, Aisha. Ah, mama. sunan ki? Sunana Aisha. Ga ta can ta zo, ga Aisha can. Bari na je ka ga ga ta can ta zo ah, wallahi. Ban ga kowa ba. A'a, bari ka gane. Ban ga kowa ba a nan. Tina Aisha, kwanciyata Aisha, Aisha, ka fara tabuwa akan soyayya ina Aisha take Aisha san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto ni in gama in tafiya ta da farko da sunana sakarai don Allah kana kallon kanka abu ba da gani za a samu kudin shiga da bangare kati ba jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba. Me farin jini na zo Masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa. Riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su. Allah matsiya ce kawai Allah in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me zai haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa. Wannan kusa ne muke ganin sa. Astagfirullah, astagfirullah. Ilimin sa ya zama zuciya ilimin shaidan. Mu bar abin da muke lissafa wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙararriya ce kuma ban wani jin daɗi ce. Ai, da wa'azin nan wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara. gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda yake tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma tirka tirka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man dan nutsa gidan hada gidan da ne fa ni wa ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafa rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan dz mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin desert production suka ɗauki ninka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe 8 na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada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 'yata daga Allah watan wannan gagarumin ajin kwalla kuma ni ba abin da zan ce muku sai dai shi barka da zuwa Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya mai da ku gida lafiya Ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi na ga fare na ga masoya kai ni ban ga baki ba ma a wannan filin gaskiya saboda yadda ake ruwan tara da komai ba za da yan na mata ga su nan hada su ma yan uwana wanda dai bazan gware su ba a jinsi na amma dai ga cikakkun jinsi na nan wajen su ma sun man kara ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alheri wannan ajo da aka zo aka share min kuka na na gode Allah ya saka da alheri kuma amma akwai uwa daki na babban uwa ɗaki na wanda ba ni da kamarta a cikin gidan hada-hada wata ita ce hasiya an yar auta likita <laughs> Allah mu she gidan daɗi. To ka da uwan daki na gashi. ka musu jawabi. Da. Jama'a salamu alaikum. Duk da yayi murna da zuwan ku to kun san yanda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani. Farantana kun sani. Duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa. Daga dubu biyar abin da ya sama haka daman muka yi ka'ida. Saboda haka ni wadda ake kira 'yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, an wata <laughs> hajjar naira dubu goma